Wa Muhammadan واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau 27 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da sha shida ga watan march 2019 shekara ta 2026 miladiya a Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kawo mu rana irin ta yau ranar da za mu rufe tafsiri a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da ya fi shahara ga masallacin malam bako Allah ta'ala ya ci Allah ya sa aljanna ya zama to komansa. to kafin nan wajen muna so mu ɗan yi godiya ga bayan Allah waɗanda suka ba da gudunmawa ko kuma suka daɗe ma suna ba da gudunmawa wajen ganin cewa wannan tafsiri ya zamanto wato ya samu nasara kamar yadda ya kamata akwai godiya na musamman ga alhaji muhammad mai bulo marigayi allah ya gafarta masa wanda kamar ko kamar yadda kowa ya sani ya ba da gudunmawa mai tsoka wajen ganin cewa wannan masallaci ya tabbata inda ake yin karatu Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya kai haske kabarinsa sannan sai marigayi malam bako shi ma muna masa addu'a Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya kai aljanna Allah ya sa aljanna ya zama to makomansa saboda ta hanyar gudunmawansa har ya zamanto gashi na muna yin tafsiri a wannan masallaci da ba don taimakon Allah ba subhanahu wata'ala da kuma taimakon wannan bawan Allah da kila ba a wannan masallaci za mu yi tafsiri ba da kila wani masallaci ne daban Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa Allah ya kai haske kabarinsa Allah ya albarkaci zuri'ansa gaba daya a ah, saboda gudunmawa da ya bayar wajen zuwan mu nan har gashi masallaci ya rayu a sai kwamitin masallaci kuma musamman ciyaman alhaji shu'aibu shi ma yana ba mu haɗin kai kwarai da gaske da shi da ainihin mukarrabansa sauran 'yan kwamiti ya suna ba mu haɗin kai kwarai da gaske tun da muka zo wannan masallaci ne albarka ba mu taɓa samun wani tarnaki ba ko wani rashin goyon baya ko abin da ya kama da wannan gaskiya muna samun haɗin kai ɗari bisa ɗari saboda aka Allah subhanahu wata'ala ya sa aljanna ya zama to makoma Allah ya rubuta wannan cikin mizanin kyawawan ayyukansu sai malam Aminu sakatare na kwamitin wannan masallaci shi ma Allah ta'ala ya biya shi Allah ya sa aljanna ya zama makomansa da liman malam Isa shi ma da na'ibinsa malam Abubakar da sauransu Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna ya zama koma ya rubuta wannan cikin mizanin kyawawan ayyukansu kaman afshana kaman irin su malam Mustafa da sauransu sai kuma gidan Alhaji Bello mai kusa musamman Aliyu Bello sun daɗe suna ba da gudunmawa ga wannan ainihin karatu da ake yi Allah ta'ala ya biya su Allah ya sa aljanna ya zama koma sai kuma ainihin tsofaffin ɗalibai na ainihin ulumu wato tsofaffin ɗalibai all student na ainihin ulumu dinin islamiyya a musamman ainihin a malam jibril wanda muka fi kiransa da jibril jibril lola da kuma malam aliyu muhammad da sauransu allah wata wata'ala ya biya su akan gudunmawa da haɗin kai da suke bamu wajen ganin cewa wannan tafsiri ya tafi daidai Allah ya albarkaci zuri'ansu sannan alhaji aminu ofisa sannan alhaji abdulhamid da kuma alhaji musa duk inan bayan Allah suna daga cikin mutanen da ke ba mu gudunmawa ba za mu manta da su ba Allah subhanahu wata'ala ya biya su Allah ya rubuta wannan cikin mizanin kyawawa ayyukansu sannan godiya ta musamman ga gidansu malam muhammad kabala marigayi shi ma wannan bawan Allah ba za mu taɓa mantawa da shi ba lokacin da yake raye wato ya daɗe yana ba mu gudunmawa wajen ganin cewa wannan tafsiri ya tabbata sannan kuma ya ci gaba da ba da gudunmawa kafin ya rasu ya yi wasiya mai girma cewa zuri'ansa gaba ɗaya da iyayensa da 'yan uwansa gaba ɗaya kada su manta da wannan majalisi namu kuma wannan wasiya nashi yana nan yana ta aiki musamman kuma akwai kaninsa malam musa kabala da mahaifiyansu to ga ya duwa nan bayan Allah ba za mu manta da su ba ba su gushe ba suna nan suna ba mu gudunmawa wajen ganin cewa an samu nasara akan wannan karatu da ake yi sannan ba za mu taɓa mantawa da su da da ba za mu taɓa mantawa da su ba sai kuma alhaji sani mustapha tatuwan marigayi allah ya gafarta masa wannan bawan allah yana daga cikin mutanen da duk sanda muka buƙace shi baya kasa a gwiwa ko da wani abu ne ake neman taimako muka rasa yadda za mu yi wannan bawon Allah muna yin waya a gare shi muka ce dan Allah ga wani abu ya taso ko ga wata matsala ta da'awa ta taso ana buƙatar taimako a wajenka wallahi nan take zai ce a turo number account nan take zai bada taimako kaga wannan dole ne mu yi masa addu'a Allah ta'ala ya sa aljanna ya zama koma Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah ta'ala ya albarkacin zuri'ansa sannan sai margayiya hajiya larai ba duku ba za mu manta da irin gudunmu wanda suke ba mu lokacin da tana rayu Allah ta'ala muke roƙo ya gafarta mata kurakuranta kuma ya ɗaukaka ta da zuri'anta gabaki ɗaya ya sanya aljanna ya zama koma sai kuma alhaji yakubu usman wanda ya fi shahara da suna malan shi ma yana ba mu mawa gaskiya mai tsoka muna muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa aljanna ya zama koma Allah ya albarkaci zuri'a sai kuma ɗaliban wannan majalisi mai albarka gaba ɗaya daga farkon su har su da wanda ya ba da gudunmawa na ainihin dukiya da wanda ba shi da wannan dukiya amma ya ba da gudunmawa na shawara da wanda ya bada gudunmawa na haɗin kai wajen ganin cewa al'amarin nan ya tabbata duka gaba ɗaya muna musu fatan alkhairi muna musu addu'a Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi gaba ɗaya sai alhaji aliyu faiko wanda baya gajiya wajen yin faki wajen ganin cewa wannan da'awa ta tafi daidai Allah ta'ala ya bashi ladan wannan aiki ya rubuta wannan aiki cikin mizanin kyawawan ayyuka sannan sai honorable tahir umar shi ma gaskiya ba ya gajiya da taimakon wannan karatu da ake yi Allah ta'ala ya biya shi Allah ya sa aljanna ya zama koma Allah kuma ya ƙara masa ɗaukaka sai honorable yusuf unguwar rimi shi ma gaskiya ba ya gajiya da ainihin taimakon wannan da'awa muna roƙon Allah ta'ala ya biya shi ya ɗaukaka shi ba za mu manta da a honorable shehu sani ba da ya ɗauki nauyin invicta wannan karatu da ake sanyawa a invicta shine ya ɗauki nauyi kuma ya daɗe dama yana ba mu gudunmawa Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ɗaukaka Allah ta'ala ya biya shi Allah ya ɗaukaka zuri'ansa ya sanya aljanna ya zama koma sai kuma wasu bayan Allah masu ikhlasi da suke ɗaukar nauyin karatun freedom da radiyon DITV akwai wani bawan Allah da yake ɗaukar nauyin karatun freedom da karatun DITV nan bayan Allah guda biyu da mai daukan freedom da kuma mai daukan a radiant DITV ko ni da nike karatun nan ban san kowa shi ba dukkan su gaba daya ba zan iya cewa mai daukan nauyin mai daukan karatun freedom shine wane kuma ga inda yake ba kuma ba zan iya ganin shi a fuska an gane shi ba haka nan mai daukan shi ma radiant DITV kuma ina ganin wajen shekara nawa kenan ana daukan wannan nauyi ba a gajiya ba shi yasa nake cewa wasu bayan Allah masu ikhlasi da suke daukan nauyin karatun freedom da kuma na DITV domin gaskiya sun cancanci yabo babu wanda ya isa nan wajen ya iya nuna su amma kuma lokaci na yi za a sanar da mutuwa an dauki nauyin karatun kawai a kawo karatu kawai a fara sawa Allah ta'ala ya biya su Allah ya sanya aljanna ya zama to makoma sai kuma ɗaliban badarawa musamman malam aliyu badarawa da malam nura badarawa da ainihin malam ko ce alhaji salihu badarawa da kuma malam ibrahim lere dukansu gaba ɗaya da sauran mutane irin su malam zakariya dai da sauran suna nan da yawa a irin gudunmawar da suke bayarwa wajen ɗaukar nauyin karatun alheri rediyo haka ne ko ne ko wajen daukar nauyin bangaren to gaskiya tun da ake dauka ba a taba tsayawa ba ba a taba samun wani matsala ba an gani wajen shekara da shekaru kenan ana daukar nauyin wannan karatu kuma karatun nan gashi yana ta ci gaba saboda haka Allah ta'ala muke roƙo ya ɗaukaka su ya ɗaukaka zuri'ansu ya sanya aljanna ya zama komansu kuma ya rubuta wannan aiki a cikin lizanin kyawawan ayyukansu sai kuma hajiya maryam dalhat ta ainihin ita ce shugaban menene na freedom shugaban sashen na ainihin freedom hajiya maryam dalhat gaziya ba za mu manta da irin gudunma wanda ta bamu ba a lokacin tana bakin aiki duk da a yanzu ta yi ritaya gaskiya ta ba mu haɗin kai sosai wannan baiwa Allah saka ba za mu daina masa addu'a ba Allah ta'ala ya biya ta Allah ya sa wannan ya zamanto shi ne sababin shiganta aljanna kuma ta yi ritaya wannan baiwa Allah saboda lalura na rashin lafiya saka Allah ta'ala muke roƙo ya dube ta ya ba ta lafiya ya albarkaci rayuwarta gabaki daya sannan sai kuma daga a cikin bai har ila yau akwai malam zakari aliyu malam zakari a malam zakar aliyu na freedom shi ma muna masa addu'a da irin gudunmawa wanda yake bamu da haɗin kan da yake bamu wajen ganin cewa abubuwan da muke gudanarwa a ainihin wannan gidan rediyo ya samu nasara allah ya biya shi ya sa aljanna ya zama koma sai kuma ditv musamman malam abdulrahman da kuma malam dambala gashi nan tare da mu kullum yana ƙoƙarin ya ga cewa ya zo ya ɗauki wannan karatu kuma an sanya karatun yadda ya dace Allah subhanahu wata'ala ya biya shi ya sanya aljanna ya zama komansa da su malam abdulrahman din gaba daya sai bangaren nagarta musamman malam ibrahim abubakar sai malam sirajo ruhoji da sauransu duka su gaba daya muna musu kyakkyawa muna musu kyakkyawan addu'a kuma Allah ta'ala ya sa aljanna ya zama koma sai kuma dr jamil aliyu wammaku wanda ya daɗe yana ba mu gudunmawa kuma baya gajiyawa sau ka muna masa addu'a Allah ta'ala kare ya gaji kare ya gajiye shi Allah ta'ala ya biya masa bukatarsa duniya da lahira ya sanya aljanna ya zama koma sannan sai alhaji bk baban abdulrahman malaysia shi ma ya daɗe yana ba mu gudunmawa ba za mu manta da wannan gudunmawa ba Allah ta'ala ya sanya aljanna ya zama koma kuma Allah ya albarkaci zuri'arsa ga baki daya sai kuma duk masu kishin wannan majalisi da waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba masu kishin wannan majalisi da waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba ga baki dai muna musu fatan alkhairi ko muna musu addu'a Allah ta'ala ya sanya aljanna ya zama koma sai ciyaman na tafsiri malam abdullahi abubakar da malam awwal yusuf waɗanda suka jajirce wajen cin nasarar wannan karatu tare da ainihin mukarrabansu duka ba ɗaya Allah ya biya su so godiya ta musamman ga 'yan kwamitin social media musamman waɗanda waɗanda suka fare ta wanda suka fara gudanar da ita kuma suka jajirce lokaci mai tsawo suka ba da ainihin lokacinsu kuma suka ba da ainihin dukiyansu wajen ganin cewa wannan karatu na social media ya samu nasara suka dauki da kuma waɗanda suka dauki ragaman aiki a yanzu akwai bayan Allah da suka dauki ragaman aiki na wannan social media din gaba daya dukkan su gaba daya a muna yi musu addu'a Allah ta'ala ya biya su ya sanya aljanna ya zama koma tun daga ainihin WhatsApp da Facebook Instagram Twitter da sauransu to a ƙarshe Allah madaukakin sarki muke roƙo ya tsare musulmi da ƙasashen musulmi daga makircin makirai da zaluncin azzalumai Allah ya tsare ƙasashen musulmai daga sharrin yahudawa da nasara wanda Allah ta'ala ke cewa walantar za an kal yahudu wala nasara hatta tattabi a millatahu cewa yahudawa da nasara ba za su taɓa yarda da kai ba har sai ka bi addinin su kuma Allah ta'ala ke cewa wala tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina ashraku zaka samu mafi tsananin adawa ga waɗanda suka yi imani su ne yahudawa da kuma waɗanda suke masu bautan gumaka wanda ba su da addini na sama wala tajidanna aqrabahum mawadda lil ladzina amanu allazina qalu inna nasara kuma za ka samu wanda suka fi kusancin soyayya ga wa'inda suka yi imani wa'inda da suke cewa mu kiristoci ne masu cewa kiristoci ne suna adawa ga musulunci amma adawansu bai kai adawan yahudawa ba yahudawa suna tsananin adawa ninkin ba ninkin akan adawan da ainihin wato kiristoci wato nasara suke yi sa'annan kuma masu bautan gumaka da waɗanda ba su yadda ma akwai Allah ba to su ma suna daga cikin mafi tsananin gaba ga waɗanda suka yi imani to Allah muke roƙo ya tsare mu daga sharrin waɗannan mutane ga baki ɗaya abubuwan da ke faruwa a Najeriya na 'yan ta'adda da barayin daji irin yanda suke kashe mutane suke karya tattalin arzikin mutane suke hallakar da amfanin gona da dabbobi ya Allah babu mai iya mana maganin waɗannan sai kai ya Allah babu wanda zai iya maganin waɗannan bayan Allah sai kai kai ne ka halice su kuma kai ka fi kowa sanin su kai ka fi kowa sanin yadda za ka yi maganin su ya Allah muna roƙonka kai mana maganin su idan masu shiriwa ne Allah ta'ala ya shirya da su in ba masu shiriwa ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganin su ah. wanda suke karya tattalin arziki arzikin mutane suke hallakar da amfanin gona da dabbobi ya Allah babu mai iya mana maganin su sai kai ya Allah muna jin tsoron shigowar turawan yammaci wato turawan yammaci Amurka da Yahudawa kasashen mu shigowar turawan yammaci kasashen mu ya Allah muna jin tsoro ya Allah shugaban Amurka da ya shigo Najeriya domin kawo dauki daga 'yan ta'adda da barayin daji ya fito fili ya nuna inda ya karkata ya nuna ya zo ne domin ya ceci kiristoci babu ruwan shi da jinin ɗaruruwan musulmi da ake zubarwa da tarin dukiyoyin da ake hasara yana ma zargin musulmi ne su ne suke kashe ainihin kiristoci kaga wannan al'amari yana bukatar addu'a mutum ne ya shigo ƙasar najeriya domin ya kawo agaji ga 'yan najeriya dangane da irin jinin da ake ta zubarwa da dukiyar da ake ta hasara to amma kuma da ya shigo maimakon ya kalli najeriya a matsayinta na kasa, cewa ya zo ne ya ceci 'yan najeriya daga halin da 'yan najeriya ke ciki na 'yan ta'adda da barayin daji sai ce ya zo ne ya ceci kiristoci daga irin kisan kiyashin da musulmi ke musu kai ka ce wa'annan barayin daji da wa'annan ainihin a 'yan ta'adda kai ka ce idan sun tashi yin ta'addanci suna tsayawa ne kawai kan kiristoci kusan mutanen da suka fi shan wahalar wannan al'amari su ne wa su ne musulmai mutanen da aka fi kashewa a sokoto mutanen da aka fi kashewa a zamfara mutanen da aka fi kashewa a kebbi mutanen da aka fi kashewa a kebbi mutanen da aka fi kashewa a birnin gwari mutanen da aka fi kashewa a katsina da sauran wurare duk nan gaba ɗaya garuruwa ne wanda musulmi suka yi rinjaye kuma a kullum sai ka ji labari an zubar da jinin mutane a shekarun jiya ba na manta ba ina magana da wani bawan Allah wanda mun saba gaisawa da shi wani barista nan a nan ɗan dume barista ɗan dume wato yake gaya mun cewa bayan mun gama gaisawa mun tattauna da shi mai tsawo sai nake ce masa yaya dan dube yaya maganan ainihin a barayin daji ya ce wallahi barayin daji yanzu ne ma barayin daji sai ya kara a dan dube cewa da Allah yana buƙatar addu'an addu'an mu in za mu yi karatu mu dinga sa su cikin addu'a saboda ya ce wato a ran da muka yi magana ya ce a ranan to kafin ranan sai da suka shigo wani ƙauyen suka kashe mutane wajen goma to ka gani irin wannan yana daga cin abin da ya kamata a ce shugaban da ya shigo da da ya shigo garin ya ce ya zo ne ya ba da gudunmawa wajen ganin an yi maganin 'yan ta'adda da barayin daji a najeriya ga baki daya amma sai ce banci cewa ana yawan kashe ainihin kiristoci kuma ya zo ne ya cece su to kaga wannan magana ba shi da daɗin ji Allah ta'ala shi kiyaye a yana ma zargin musulmi ne a zuke kashe kristoci maimakon ya zo ceton 'yan najeriya ga baki ɗaya ya Allah ka sa ba an fake da guzuma ba ne a harbi karsana ya Allah ka juyar da zuwansu ya koma daidai da faɗinka walaula dafqul lahi an-nas ba'dahum bi ba'din la fasadat al-ard walakin Allah zu fadlin 'ala ya Allah ka juyar da zuwansu ya koma alkhairi ga musulunci da musulmi gaba daya da mutanen Najeriya gabaki daya kamar yadda Allah ke cewa da ba dan Allah yana tunkuda yana tunkuda mutane sashe ga sashe ba da duniya ta lalace sai dai Allah ma abocin falala ne ga talikai Allah ta'ala yakan yi amfani da ainihin kafiri wato ya kara musulmi yakan yi amfani da alzalimi ya kara mutanen kirki manzan Allah sallallahu alaihi yana cewa inna Allah la yu'ayyidu hadha din walau bir rajul al-fajir kuma mu ce Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yana cewa da wasu daga cikin salaf cewa Allah subhanahu wata'ala yakan kare wannan addini koda da mutane ne fajirai to ya Allah ka sanya zuwan waɗannan mutane ya zama sababi na kariya ga mutanen Najeriya na kariya ga ainihin musulmi da kuma dukiyoyinsu ga baki daya ya Allah ka yi amfani da su ka dakatar da 'yan ta'adda da barayin daji da cin hanci da rashawa da ake a kasan nan abubuwan da ke faruwa a gabas ta tsakiya na yaƙoƙi tsakanin ainihin amurka da isra'ila a wani bangare sa'annan kuma sai shi'a da ainihin china da russia da koriya a wani bangare ya an allah ya allah ya koma kan allah ya sanya maslaha ya koma ga musulmi ya allah wannan yakin ka sanya maslahan shi da amfanin shi gaba ɗaya koma zuwa ga musulunci da musulmi ko da su kafirai sun ki ko da basu so ba misali Allah ya mayar wa yahudawa da makircinsu a cikin kirazansu sannan Allah ya tsare mana a ƙasashen larabawa Allah ya tsare mana ƙasashen larabawa musamman Sa'udiyya da mutanenta da aƙidanta tatacce da malamanta na salafiyya saka wannan shi ne addu'an da muke ko da yaushe dan za ga mutanen duniya gaba daya propaganda ya sanya za ga mutum ahlus suna ne ba yana da awon sunna in dai mutum ahlus suna ne yana da awon sunna babu kasar da ya kamata ya alfahari da ita kamar Saudiya to ma za ka sha mamaki sai ga mutum yana da awon sunna babu kasar da yake adawa da ita yake suka yake faɗin miyagun kalmomi a kanta kamar Saudiya ɗin. kamar yadda na ce shugabannin saudiya idan suka yi kuskure to ya kamata wato ka ka ce ka ga laifin shugaban saudiya to wani ba magana shugaban saudiya ba saudiya gaba ɗaya ke suka ce ai saudiya gaba ɗaya matar amerika ce ya manta a cikin saudiya a cikin shugabanni ma akwai shugabanni na gari sa'annan kuma malamai na saudiya malamai ne masu kyakkyawan fahimta na addini duk duniya gaba daya bari yi na babban mahaukaci babu inda muke da malamai masu tsarki malamai masu karantarwa tsakani da Allah kuma a su bai da matsala kamar na Saudiya idan ka soke Saudiya kusan kamar ka soke salafiya ka soke ahlus sunna an gane ku in ka je in ka je masallacin Ka'aba kaga ana karantarwa ka zauna cikin kwanciyar hankali ka karanci ta tace ko wannan ya isa kai alfahari da saudiya gwamnatin saudiya ta gina jami'o'i kuma tana nan tana gina jami'o'i ta gina makarantun sakandare ta gina makarantun firamare babu abin da ake karantarwa sai tauhidi babu abin da ake karantarwa sai tataccen addini sannan gwamnatin saudiya tana fitar da kuɗaɗe, tana yada ainihin addinin sunna a duniya gabaki daya ko nan aka tsaya babu abin da ya cancanta a musu face addu'a idan suka yi kuskure a roƙa musu Allah kuskuren nan da suka yi ba ma tare da shi ya Allah ya Allah ka gafarta musu kuma mu din nan a matsayin mu na ahlus sunna mun yi karatu mun san cewa manzon Allah ya gaya mana ƙarshen zamani in yazo ba zai yi mu samu shugabanci irin na Abubakar da Umar ba kada mu yi tunanin cewa shugabannin Saudiya su zamanto masu tsarki irin tsarkin abubakar da umar to wasu mutane idan suka ga shugabannin saudiya sun yi kuskure sai su dinga auna su da abubakar da umar da usman da aliyu kula A'a, rashidun a wa'annan shugabanni mutane ne sannan kuma suna iya yin kuskure suna iya yin zunubai suna iya yin saban allah idan suka yi saban allah ba ma tare da wannan saban allah sannan muna yin addu'a allah ya shirye su allah ta'ala ya taɓa zukatansu da sauransu kamar yadda suke kishin addini Allah ya cire musu fasikanci da saban Allah a cikin zuciya Allah ya cire musu fasikanci da saban Allah a cikin zuciya amma waɗannan shugabanni da kuke gani wallahi ba karamin gudunmawa suke ba musulunci da musulmi ba kada kuma ta Saudiya ba ta da wani tsarin mulki da ya wuce tsarin musulunci kuma shugabannin nan su suka dafa mata to ko ko sun saba ma Allah dama mu ahalus suna mun san an ce mana wato mu yi biyayya ga shugabanni wato matsar shugabannin nan ba su kafirta ba kufuran bawahan in sun kafirta kufuran bawahan kafirci baro-baro nan ne aka ce mai musu tawaye amma inda shugabanni suka yi dan kankanan samu karkacewa tsakaninmu da su addu'a da nasiha irin nasihan da ya dace da sunna ta saboda haka ina kira zuwa ga 'yan uwa ahalus sunna kada mu yarda da propaganda na Iran don propaganda na Iran ta ci malaman ahalin suna da yawa irin wannan propaganda da kaga ana zagin Saudiya ana faɗin miyagun mangari a gare su babu wanda suka haifar da wannan face ainihin ƙasa Iran saboda ƙoƙarin tana jin haushin irin gudunmawan da waɗannan sarakuna na Saudiya suke ba musulunci sai tana ƙoƙarin ta bata su ta nuna babu wani aikin da suke yi da ba don wa'annan shugabanni na Iran ba da ba don mutanen Iran ba da mutane sun fahimci Saudiya da kyau to wallahi Saudiya da ba don su ba da wannan mummunan aƙida ta Shi'a Aƙidan da ke cewa Alkur'ani bai cika ba Aƙidan da ke kafirta sahabban manzon Allah da matansa Aƙidan da ke jingina ma Allah a wato kuskure cewa Allah yana kuskure aqidar da ke halatta zina da sunan auren mutu'a aqidar da ya imani da tanasukul arwa aqidar da ya imani da raja'a to miyagun aqidu wanda aqidu ne na ainihin maguzawa aqidu ne na kafirai wanda duk mutumin da ya imani da wannan ko da zai shekara hamsin yana sallah sunan shi kafiri in dai mutum ya yi imani da waɗannan aƙidun da muka faɗa wanda su ne hakikanin aƙidar shi a na iran to lalle wannan mutum ba a sa shi daga cikin da'ira ta musulunci ana sa shi daga cikin musulmi ne wanda ya ridda kuma wani lokaci musulmin da ya ridda hadarin shi da kiyayyen shi ga musulunci yakan fi na kafiri na asali kamar yadda shekul islam ibn taymiya ya gaya mana saboda haka ya Allah abin nan abubuwan da ke faruwa ke a gabas ta tsakiya na yaƙoƙi Allah ya sanya maslaha ya koma ga musulmi da musulunci ko da kafirai sun ki kuma Allah ya mayar wa Yahudawa da makircin a cikin kirazansu ya tsare mana kasashen Larabawa musamman Saudiya da mutanenta da akidanta da malamanta na salafiya Allah ya sanya mu mu gyara halayenmu domin gyara halayenmu yana daga cikin hanyar samun nasara inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim irin wannan halin da muke ciki da musulmi ke fuskanta na kaskanci da wulakanci da ainihin kisan kai da muke gani ke yawan faruwa ga bannan dukiya Allah ta'ala ya ce lallai yana faruwa ne saboda miyagun ayyukanmu Allah baya canza abin da ke tare da mutane sai idan mutane sun canza abin da ke tare da kawukansu saka ya ku mutane mu tuba zuwa ga Allah mu gyara ayyukanmu idan muka tuba zuwa ga Allah mu gyara ayyukanmu za mu sha mamaki mu ga irin nasarar da Allah zai ba mu akan makiyanmu to insha Allah ana ta nuna mun cewa lokaci yayi zan dakata a nan wajen wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk So, Allah ya saka da kai mun ji jawabi masu tsada tare da babban malamin kuma a shirka haya muhammad al-salafi al-asari allah ya kasa musu da alkhairi abokin dauka kuma allah ya kara musu hakuri da juriya da jajircewa akan wannan da'awa ta salafiya akwai jawabai kamar haka da zamu yi a wannan masallaci mai saka masallacin malam mako. na farko akwai mutane da za su yi jawabi amma kafin su yi jawabin za mu ɗan isar da wasu bayanai na farko za mu yi bayani ne akan abin da ya shafi lokutan karatu karatuka da malam yake gudanarwa a wannan masallaci malam kusan shekara talatin da wani abu yana karantarwa a wannan masallaci malam yana karatu bayan sallah asubahi duk ranar asabar zuwa ranar laraba rana asabar rana ce wanda ake karatun littattafan hadisai tun daga asau na hadai har zuwa bukari muslim su turmuzi ga baki daya ana karanta a wannan masallacin bayan sallah asubahi sannan ranar lahadi rana ce wadda ake karatun littattafan akida da littattafan manhaj kitabu tauhid su sauran littattafai mu'amalatul hukam da sauransu duka ana karanta littattafai sun kai kusan guda ashirin da wani abu ranar eh, lahadi sannan ranar litinin rana ce wadda ake karatun littafi da littattafan fikihu na malikiya sannan kuma da littattafan rabon gado kun ga shi mazabin malikiya ma a wannan majalisin ana karanta ta yadda ya kamata kamar da muka yi bayani a baya can a wannan majalisi tun daga kawai ake karantawa har zuwa muktasar lawali da sani da sauransu duka ana karantawa a wannan majalisin kuma idan ka zo za ka fi bayanai insha Allah masu gamsarwa mazabin malikiyar da kyau kenan nan majalisi ne na salafiya sannan kuma na karanta littattafan fikihu mun bambanta da wayanda suke cewa su suna karanta hadisai ba wanda da fito to mu da hadisan da fito da komai duka ana karantawa a gashi ana karanta tafan hadisin kuma ana karanta fiqh a gashi babu wanda zai gaya mana karatun fiqh ko tunda mu ma muna karantawa tayiwa ma da tafan da ake karanta nan akwai wurin da ba a karanta su sannan ranar talata rana ce wanda malam yake karatun littattafan tarihi tun daga nuru lake hikmatun ne at-tarikh su itimamul wafa da sauransu sannan rana ce wanda ake karatun littattafan lugha hau na ibtida'iyya ɗaya na ɗaya na biyu na uku sanawi shi ma sannan littattafan adab nan su zuhudu su alburda su dan tarani da damasi har zuwa su shu'ara da mukama duk ana karanta a wannan majalisi ranar talata eh, tarihi da kuma lugha ko sannan ranar laraba rana ce wanda ake karatun usulin fiqh sannan kuma da matsalar hadisi kun ga ana kan littattafan ɗan fodiyo sannan kuma akwai usulun fiƙi akwai matsalar hadisi kenan usulun fiƙi mu ma nan ana karantawa ko ana karanta littattafan usulun fiƙi manyan-manyan tun daga ƙasa zuwa sama sannan kuma ana karanta littattafan matsalar hadisi sannan littattafan marigayi shek usman bin fodi rahmatullahi alai shi ma ana karanta littattafan shi a wannan majalisi to sannan ranar laraba da ranar alhamis da ranar juma'a bayan magari ana karatu a wannan majalisi malam yana karatun littafin tafhimul mutafahim na ranar ya yake da suna ranar laraba malam yake karanta shi rana ne wanda ake sanya littattafan akida domin an gama wannan sai a sa wannan daga wannan sai wannan sannan rana alami shi rana ce wanda ake karatun littafin sahihul bukari sannan ranar juma'a rana ne wanda malam ya ware ake yin tafsir duk sati ana yin tafsiri to saboda haka ashe wannan majalisi ana kunkaran karatu yadda ya kamata insha Allah ba abin da za mu ci sai da mu ta addu'a ga malam Allah ya saka musu da alkai sannan ba a bar yan uwa mata a baya ba su ma kansu malam yana musu karatu rana asabar a wannan masallacin mata su ma suna zuwa karfe goma zuwa sha ɗaya malam yana musu karatu da safe kenan saboda haka yan uwa sai ai kokari a turo mata su ma su kumfaɗi salafiya da ake karatun littattafai haka su ma mata ake musu karatu to saboda haka mu yi kokari mu turo matayen mu su zo su ma su kumfaɗi karatun awa ɗaya ake yi saboda haka kusan shekara ashirin da wani abu malam suna yana karantar da wannan karatu na matan aure to saboda haka yan uwa mata su ma ba musu a baya ba su kokari ta halarta sannan bayan wannan akwai karatuttuka da malam yake yi a masallacin ahalus sunna na can layin kosai karatun daidai wanda kowa yana zuwa da littafin shi ne zai sanya malam ya mishi karatu bayan sallar la'asar zuwa bayan sallar magari malam yake a wannan wurin saboda haka kowa yana zuwa ne a ɗauki lamba sai a yi karatun shi ma wannan karatu tun daga tun malam yana ɗaki waje asar subhanallah <laughs> abubuwan tun malam tuntuni malam ya daɗe yana wannan karatun to saboda haka a kowanne da matin karfe ukun dare suke zuwa a kwana ana wannan karatun to saboda haka Allah dai ma rayuwa albarka to kun ga mutumin da yake irin wannan jajircewa yake kokarin wannan karatukan ku duba karatukan da aka lissafa to amma wani zai kalli majalisin sai ce ai kada ka zo majalisin malaya salafi akwai rashin tarbiyya to wai dan Allah menene rashin tarbiyya duwainan littattafan da ake karanta shi ba littattafan tarbiyya ba ne? haka littattafan tarbiyya ne sai da abinda muke fahimta tarbiyya a wurinsu shi ne ka ɗauko gulma ka gaya musu shi ne tarbiyya ba Inda ya ka iya kwaso gulma a zagi malaya a ci sa shi ne gurin tarbiyya a wurinsu Inda ya ka iya zagi ka iya cin mutunci to za a ce kana da tarbiyya amma idan kana zuwa majalisin baka iya kawo gulma ba sai a ce kai baka da tarbiyya to muna fatan Allah shirin da irin wayannan mutanen ya sa su gane cewa wannan abin da suke yi lalle ba daidai ba ne duk mutumin da yake awa salafiya ya kamata a same shi da faɗin gaskiya ya kamata a same shi duk abin da zai faɗa ya faɗi gaskiya kada ya zama ka faɗa abin da ba gaskiya ba ko Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa kunu kunu ma as ko ku kasance daga cikin masu gaskiya ko ya ce kuma bai za qultum fadilu walau kana za ba in za ku magana ku faɗa adalci ku faɗa abin da yake na gaskiya to amma mutane wani salafiyan ne yana da awan shi ma salafiyan ne amma idan yana son ya aibanta ka ya tozarta ka sai faɗi wani su maganganu ya soke ka ya faɗi maganganu kala-kala to kun ji dai bayanan da malam a cikin ramadan da irin karerakin da ake masa da jingina wasu abubuwa da ake yi to muna fatan malam ya ci gaba da haƙuri kuma za mu ci gaba da gaya masa ya yi haƙuri lalle Allah yana tare da shi in ya yi haƙuri insha Allah za a samu nasara a kai saboda haka muna fatan Allah ya ƙara mana haƙuri da juriya a kan irin wannan abubuwa duk wanda ya yi sukan ya zagin ƙarshe abin zai dawo gare shi in ka yi suka ka yi zagi ka aibata ɗan uwanka salafiya to ka sani kai ma insha Allah in baka gyara ba to abin zai dawo gare ka kuma tun naman malami guba ne ko an gaya mana haka da su so da haka mu kiyaye muna fatan Allah ba da ikon kiyayewa a daga cikin jawabai a malam ya manci a wani bawan Allah Alhaji Aliyu Abubakar yana daga cikin wanda yake ba da gudunmawa a wannan majalisi mai tarin albarka yana ba da gudunmawa sosai to muna fatan Allah ya saka mushi da alkhairi Allah ya ji kan mahaifansa ya gafarta musu Allah ya zuri'ansa albarka Allah ya sanya wa dukiyarsa albarka wannan kenan sannan dangane da abin da ya shafi in ana neman ƙarin bayani game da shi wannan gudanar da majalisin ko tafsiri akwai lambobin waya na farko 070-3011-1212 070-3011-1212 sannan 080-30-HO-5816 080-30-HO-5816

saboda haka wannan shi shine kaɗan daga cikin jawaban da ra'ayi sannan akwai account domin ba da gudunmawa akwai banki stanbic ibtc 0020172722 a salafi tafsir association wannan ne account din 0020172722 a salafi tafsir association stanbic ibtc su sauraka wannan shi ne takaitaccen bayani sannan daga cikin abin bakin da Allah ya zata samu da su a cikin wannan majalisi akwai sarkin tudun wada alhaji haya shehu Allah ya saka mushi da alkhairi cikin ikon Allah tun da aka ba shi gwayyata ya zo da shi aka yi sallah a nan masallacin sannan kuma yana jira a gudanar da wannan tafsiri tare da shi muna fatan Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya zuriwarsa albarka insha Allah shi za mu fara gabatarwa yanzu insha Allah sai fara jawabi malam وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

saboda haka ina ma ba da su kai na da shekara ya kuma ci gaba da duka a yau da yi suna bayan nan ina so in yi kuma a gare da kowa don Allah don Allah mai yi hasada hasada wasifa ce gare duk wanda ya kakkaya tara maka su haka duk wanda ka gaya kayan kasa da shi haka Allah ya so ba ni da yin da mutum da kayan wani sai in Allah ya ga dama ta gaba to haka mai ta hakuri da kuma mai ta kuma shi da wannan ibada da muke gabatarwa yau mana ashirin da bakwai muna roƙon Allah a dare da yau Yanzu zuwa ta ƙarshe Allah ya sa duk bayan da ke da cikin ba Allah ya ga dama Allah kuma ya ba mu lafiya da nuna maka cewa wannan da lafiya alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya saka da mun saurari jawabi mai tsada tare da sarkinmu sarkin tudun wada Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya mu jani muna godiya sosai a ah, mai jawabi ne gaba da zamu kira za mu kira kwamitin masallaci wannan masallaci ne albarka masallacin malam mako a wannan masallaci ba abin da za mu yi face mu yi koyiya ta musamman gare su Allah ta ka musu lamdai wallahi tsawon shekaru muna gudanar da abubuwa tare da su kamar yadda ma yi bayani lafiya lau kuma duk abin da ya taso a wannan masallacin abin sha'awa wallahi za ga muna tuntuɓar juna a ce kaza a tattauna a yi abu komai a tare ake tafiya insha Allah muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara jajirtattu su kan wannan hanyar alkhairi ba Ah, sannan akwai godiya ta musamman ga hakimi na cikin wada juna wanda ya kawo mana ziyara a wannan masallaci muna fata allah ya saka mashi ma da akai a ah, yanzu ba tare da fata lokaci ba mu kira mai eh, jawabi na gaba a madadin kwamitin masallaci za mu kira mana aminu sakataren masallaci domin ya kusan mana da jawabai insha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 to alhamdulillah farko muna nika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya rayar da mu zuwa wata Ramadan yau muna 27 ga wata Allah ka azurta mu da kaiwa magariba da kuma sauran kwanakin da ya rage wannan kenan na biyu muna godiya ga shi malam haya. da ya jagoranci karantarwa a wani masallaci kusan shekara biyu kenan ko da kamar yadda ya faɗa karkashin jagorancin limamin wannan wuri shi ne malam ismail wanda aka sani da malam bako allah ji kansa allah ya masa rahama Bayan za mu yi takaitacce ne ko kuma nuna godiya kawai da bi tun ba wani bayani da mu za mu nuna godiyar mu ne akan irin gudunmuwar da ya ba wani masallaci na ɗabbaka shi Allah ya saka mai da alkhairi tare da majalisun sa wato ɗaliban su kenan Allah ya saka musu da alkhairi kuma kamar yadda ya faɗa da ne da minti ɗaya ba mu taɓa samun matsala tsakanin mun ci ba mu mu da yan kwamiti tsawon wannan kusan shekara talatin da ke da don haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka mai da alkhairi ya ƙara mai ƙwarin zuwa na karantarwa da yake a nan tare da mu kuma Allah ya amfanar da mu da abin da yake karantarwa Allah ya sa mu aiki da shi Allah ya sa ya zama sanin mai tsira a gare mu ranar gobe kiyama zan yi amfani da wannan dama wannan masallaci namu in aka lura kafin din ya lalace muna roƙon da ɗan uwa musulmi ga wanda duk ya ji ko ya gani ko ya zo canza mana kafin din ba sai ya ba mu kuɗi ba dama gudun ma mutum zai yi ta abin da ya ga ya dace yi shi zai yi ko ya ba da kuɗin ko kuma ya zo ya kawo kawai mu ga ana sa kamar yadda wannan tinkawa kawai muka ga ana sawa ba mu san wanne ba don haka muna da kuma da Allah ga duk wanda yake da iko ya canza mana kan takin ya tsoro ya lalace da fatan Allah ya saka malam da alheri kuma Allah ya sa mu gama lafiya Allah ka shiga cikin al'amari Allah ka daidaita al'amuran Allah ka raba mu da sharri shaitan Allah ka raba mu da sharrin shaitan Allah ka shiga tsakanin mu da sharrin shaitan Allah sauke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam jazakallahu khair Allah ya saka alkhairi mun ji jawabai masu tsada daga sakatare na wannan masallaci Allah ya saka musu alkhairi kamar yadda ya jawabi maganin kafet. lalle can farkon Ramadan mun ba da jawabi akan cewa ana buƙatar kafet a wannan masallaci idan dai kamar yadda ya faɗa wallahi ba mu wanda ya zo ya sa wannan gafin ba lokacin da mara ya su jawabai wasu shekara wasu shekaru baya wani ba wani Allah ya yi jawabin turmi turu a fasakafe sannan ya tambaya mana a ko na abu da ake bukata shine ya kai taron wani to saboda haka muna fatan yadda aka kama ga dan Allah ya kara jawo mana wani wanda zai ba da wannan gudunmawa a canza wannan kafin da masallaci muna fatan haka sannan ba za ci ba a shekarar da ya wuce kusan masallacin nan ba kanta akwai sola da amma kuma kwanta bai isuwa amma cikin ikon Allah wani su bayan Allah masu kokari suka ba da gudunmawa suka sanya mana wannan sola da yanzu ga shi nan ko ina akwai kanta Allah ya kama su da alkhairi Allah ya sanya cikin a yi su da baki dai Allah ya ji kan ma'aikan su alaji iyalan alaji alaji yi wa abubakar wanda shine ladani asali na wannan masallaci ya tafi sosai Allah ya kiɗan shi Allah ya gafarta shi Allah ya sa ya huta saboda haka su ne suka da wannan gudunmawa mutum ya sa a cikin addu'a lallai an samu farin ciki sosai ga shi ana shirin ta sosai to muna fata yanda aka yi hakan Allah ya kawo kafin shi ma ya da wannan shi ne insha Allah sai jawabi na gaba za mu kira bangaren miki na badarawa domin su yi jawabi suka biya kokarin da suke a wannan majalisi domin su ga tafsirin na ya tafi yadda ya kamata za mu kira malam ibrahim da ya yi badarawa domin ya yi isar da jawabai insha Allah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 wannan jajircewa da karantarwa da tarbiyya da suka to iyaye gare mu banda karantarwar duka to Allah ya sanya musu a cikin mizanin kyawun ayyukansu sa'annan lallai godiya ga su wannan kwamitin karatu muna zuwa ne domin karfafa ma ɗan uwa gwiwa cewa za su iya ko ba su da yawa kuma ko mun abu in an sa ikilasi kuma aka jajirce to Allah zai zama mata wannan kwamiti ba yawa suke da shi ba musamman godiya ga injiniya Ahmad Rufai da injiniya MS Lu wanda ma'aikata ne na ma'aikatan lantarki na ƙasa sa'annan da wato wani daga cikin wanda suka ƙara dawowa malam abubakar abdullahi sa'annan sai malam aliyu abdullahi a salafi badara da malam salimu ibrahim wanda yake ma'aikaci ne a nhs zonal office da kuma an kuwa malam nura ko mu ce malam nura din muhammad wanda aka fi sani da abu safiya sa'annan sai ɗan autansu ibrahim adam ne dai kusan jajircewa ne ba wani abu ba kuma ba dukan mu ke ce ba ya ga sashi tashi ne ke rufe asirin sashi to lallai suna kira ga ɗaliban ilimi cewa mu ji zamu iya karka ce eh kana jiran alhaji wani da wani a'a ku da kuke nan me za ku yi kila bana in kun yi daga kaɗan sai ka kuna kira ba kuna matsawa daga wata ran sai ka kun yi abin da duniya za a yi mamaki daga wajen ɗaukan karatun zuwa wajen abin da ya shafi sauran duka harkoki na addini to kuma gaskiya ana bukatan jajircewa domin wannan tafiya mun fara da mutane da yawa amma yanzu yawanci ba su sun yi ba wai ba su da rai ko kaga maganin da nake son yi shi ne ɗalibai mu daure mu zaman to masu jajircewa a kan duk abin da zamu muna kan abu ne na sunnan manzon Allah muna da yin abin da muke kai to bai kamata a ce ba mu da jajircewa a kai to wannan dai shine a tabbace sa'annan kuma fa na biyu na ambaton waɗannan shi ne saboda wanda yake ganin zai iya shigowa cikin shi ma a yi wannan tafiya da shi to za a iya samu ɗaya daga cikin waɗannan a ko ina ne a ko da wuri domin ko a wani lokaci ne za muna tanadin da wuri ko kuma da ce muna fara shirye-shirye da wuri ko da yaushe ne ka kawo gudunmuwan ka insha Allah yana nan za a gudanar haka kuma in wuri ne za ka ba mu kofa a gudanar? to wannan dai shine a takaice lallai muna ma malam godiya Allah ya saka musu da kai ya kara musu lafiya da imani ya kara kuma kare mana su ya kara musu tsawon kwana ya kara bani ikon amfanuwa da su kan allahumma wa bihamdika ashhadu da la ya illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum assalamu alaikum Kwale Ibrahim Mere Allah ya saka da alkhairi mun ga yin kokarin da mutanen Badarawa suke yi kusan shekaru da dama ba su da yawa amma kuma sun jajirce sun sanya wa kansu lalle sai sun yi to yan abin da zai ba su sha'awa a wannan tafsiri na malam wallahi shekara da shekaru akwai mutanen da da suna ba da gudunmawa amma wani dalili ya sa suka daina da duk lokacin da wani ya daina wa sai ga Allah ya kawo shi ashe idan ka bada to za ka kasance cikin wanda za ka samu za ka yi tarayya ciki in ka ki badawa Allah zai kawo shi kuma cikin ikon Allah kamar yadda malam ya faɗa wallahi akwai bangare guda biyu da malam da mu da muke aje a tare cikin duka ba mu san waye ke daukar gurin ba DITV na bangaren rediyo da kuma bangaren da duk ba mu san su ba ba mu taba ganin su ba hayo to so da haka muna fatan za mu ta aika musu da addu'a Allah ya saka musu da alheri nan gaba muna fatan ma Allah ya ka mana wanda za su dauki sauran wuraren daban daban wanda ba mu sani ba balantana kada wani ya tunanin ma ce to ai ina ba da gudunmawa tun da na janye ce mu gani in za su iya ko ba za su iya ba bai ba kai kake ɗaukawa ko ba ka bane in ka bada in ba ka ma bada ba Allah zai sa abu mu ci gaba ko ka bada ko kada ka bada Allah zai ba da gudunmawa insha Allah to da haka eh, muna fatan Allah ba da yin sauki makawa kuma ya tsara jami'in da wayan bayan Allah ta eh, hana Bai jawabi na gaba za mu kira da so ibrahim adam mai shawi zai zai zan yi jawabi a cikin insha Allah saboda akwai sauran yan uwa da za su yi jawabi السلام السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن يتبع عليه واستنصت بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. a yau 27 ga رمضان، shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha shi daga wata uku shekara dubu biyu da ashirin da shida miladiya a wannan masallaci mai albarka <clears throat> domin halartar rufe tafsiri wanda ya gudana daga babban malamin a shek ya haya muhammad asalabi allah ta kama shi alkhairi allah kika a algubar da fa'idoji da yawa an faɗi fa'idoji da a cikin tafsiri abin da ya kamata a yi shi ne ba wai ina zuwa tafsirin da shi kenan ya wuce ba ɗaliban ilimi su ƙara bibiyar kasuwar su ƙara sauraro ba ma su ɗaya ba ba su biyu ba su ta da wani ilimi da a tare sosai wanda aka wuri shi akwai ɓangaren ilimin fiki a ciki sosai akwai ɓangaren usulun fiki a ciki akwai ɓangaren shi kan shi ilimin tafsirin akwai ɓangaren aƙida akwai manhaji da fiki su yin wannan ilimi ka zai kamata a cikin musu ya je a ce ba a cikin wata shekara su a dage da sauraro ɗalibai ilimi a yi tare mai tattun daga cikin yanzu alhamdulillah akwai hanyar da za a same su ba ma irin da a ce sai kasa ba yanzu da kashi da cikin eh, wasu gurgu wasu lake da za ka samu allah ya ba mu ikon bibiyan karatu da fara sauraron su a ah, sako guda uku dai a gurgudu zan bada na farko zuwa ga malam na biyu kuma zuwa ga yanayin talibai ilimi na uku kuma zuwa ga sauran malam wannan shi da sako da ke zuwa bada insha Allah a gurgudu da farko shi ba da sakon zan ba shi ba zai zuci haƙuri ba da jaji suwa da aka yi dama duk da hau hanya karatu malam zai kasance challenge wato ne ke kala kala da dama da hau ta gaba da ta baya ta ko'ina to sai an yi haƙuri dama kuma malam ya karanta da mu haƙuri da tun dace don mu yan 90s ne tun 90s muke ta gaba sama da shekara talatin duk yanzu karatu da mu da muka yi da awar malam kai yi su dama ya sha ba mu labari da hakuri irin wannan kuma da mu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai mun nafi manyan gona mu bi alkhairin mutane shi ne wanda yake amfana da mutane har wani da alwala ya kusa baki yace sun ana abun nan to su tun lokacin an dade malai ya tare ce da wani ayi kuma maza Allah ya ce ni al-mu'min alladhi yukhalifu nas wa yaqulu ala azabu khairu min alladhi la yukhalifuhum wala ya ku bizu Allah a tafi su ma da ya fi mutum wani to ai ta hakuri ma da ba da zai ba daji ka zai ka ko'ina ana tare da da wanda ake tare da wanda a tare kai ta gani dai ka ta ko'ina sai ka zama ma gane dalilin abu to jarabawa wanda Allah ya kori ta jira ta'ala wannan ga wannan hatta na mujahidin kuma sabiri wannan gudu akbara wannan shi ne kawai jarabawa a bara a amma sai ta kuma a ci gaba dai duk da kuma dama abun ma ƙara ba in ba yake kawo ƙara ci gaban ma abin ƙara kawo so a ta hakuri mala kuma a daki kuma ba waɗansu ne ya kamata su ba mala hakuri ba sai su ke kusa da shi ci gaba da ba shi hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusar Allah to idan abin ta yi ya ne shi Allah da kai yake ba manzo Allah sai ce basbir ko sabarin jamila basbir li hukmi rabbik sai da Allah shi da kai shi kafin sai na abubakar kafin sai na umar kafin sauran sabbin ku ba shi allah ne ki ba shi su mu ma mu ne ya kamata mu kusa da malam ku ba A kan akan wannan kuma ci gaba da falsafarsa da halatta karatu suka wannan sako na farko ke albanu wasu na biyu ɗaliban ilimi a dage da karatu a dage da maraga a dage da bibiyar karatu suka tatattu wanda ba kowane karatu za ta da masu ba. domin al'umma ba ta cin nasara tabbatacciya sai an gina ta aka ilimi ce, za a zuwan da ba a gina ta aka ilimi ce ba to Allah hakika babu cin nasara ta gaida za ta yi cin nasara ɗin amma cin nasara ba da wamame ba wanda da an fara kuma sai ta gami sai ga ya rushe to shi sa Allah ya tafi ka a matsayin kan talibi ka samu kanka irin wannan majalisa wallahi ka gode wa Allah zalika fadlullahi yuti man yasha wata falala ce ta Allah ya baka sani ba saboda ka ga dai ba alfahari ba gaskiya ire-iren mu da ni da sauran ɗalibai wanda suke karatu malam ina da ya zo cin rubuwa ta ta jamu wani abu bayan so sai ka ga bitawa mutane ka ga wani muna tare shago kuma ne ya ga ya ja wani haka ta gani wanda ke za ka da shi wani kuma ne zai kwarzo a nan ko ya kuri kwarzo da tara na fasa ki ba to yi wannan duk san ba an majalis ka dage da ke ba sai wani karatu ba kuma a dage da nuna ilimi dama da ta babu sai kira akwai an jahilci yana sauran samun sai karkace ya sauka da kan ya kai shonda akwai kuma al-ibtida wa tadbir a cikin addini sannan kuma akwai mene alhawa san rai kenan akwai kuma takalidarci takalidul a'am wannan akwai waɗansu abubuwa daga cikin abubuwa ne wanda ke sauran sa mutum ya karkace na farko dai jahilci kan mai da jahilci kada mu ya da sauraron karatu kawai a misali tabi a wurin yau wanda yake da manhaji mu daga karatun ne shi kakka rudan ne wai bin larabci a ce maka larabci ba larabci ba ta wani bangaren kuma ilimi ba ka zo nan za ku yi maka aƙida a tace shi a baka manhaji rafutacce akwai wa karatu da sai wanda ya kada usul fiqh wanda ko da an samu ta'abuji ka san zaka shi za ka rude ba yi wanda wannan sun ka dage ka dinga zai shi kuma ka sa lissafi ko wani malam ko ɗalibin malam malam yana ɗalibai da yawa kuma ɗalibin malam da yawa sun buɗe su, ko wani ka dinga karatu sha Allah yadda mara ka gaina yi za su za su rubuce da wannan wannan mutum za su rubuce da ka da da sauraro sai mutum zama fara ndi ko ku ko ku za ka dinga yi gobe wani malami ku da zakin baki sai ka koma wurin shi ji wanda ya shi zai zo da wata kasa shi ma zai dawo shi ma sai ka koma wurin shi za ka haka zaka ka dawo yanzu ba ka ko sai shi kana sassin ka san komai da ilimi ba sai ji zali sai musu sai mu kada malam wani kuma malam wani malam wani kuma malam wani ɗalibai ilimi a rage da karatu da maraja zabi kuma mu zo masu ladabi da biyayya da girmama junanmu ya zama malami na da muhimmanci a idan kuma akwai abubuwa guda uku suna da muhimmanci a kan abubuwa guda uku na farko ɗalibi malami na da muhimmanci a wurinsa ba abin da yake da muhimmanci a wurin ɗalibi kan malami kamar yadda shi malamin ba wani abu da yake da muhimmanci a wurin shi kamar ɗalibi ba nabi iyaye suna da muhimmanci ga yayin ƴaƴa suna da muhimmanci ga iyaye sannan shugabanni talakawa suna da muhimmanci matuƙa a wurin su ma talakawa suna da muhimmanci da shugabannin kaga wannan abuwa guda uku ke su mu rike malamai malamin da muhimmanci da girmama kuma duk da muka je mai kokari dan wajen su, idan an je akwai wanda gaskiya an da musu gudu ba san malamin da su su kare shi sa suke muke zage shi kuma sun so ne musu bayani game da malam kuma alhamdulillah ni dai da yawa dai na sha waya mu da kai, akan malam ba su da iyaka da su gaya muku ga da wani ce ba su ba ka gaya muku ba an ci musu kaza da kaza a ba ka ban wani ɗan hasira ne ɗan yi. ni suna da yawa tun ma sai mun yi haƙuri mutum ga wayar da mutane a kan malam kada wani ya tunzura da kuma ka tunzura ka dinga haƙuri kai kai da kake so ka jawo mutum kada a rasa da baki da ka zama kamar wani mutum da ya yi wata mage wata mage ta yi tsalle za ka kawo wani faru da sai tsalle za ta kawo ƙara sai ta faɗa cikin wani zafi mata fito mutuwa ita wannan magen mutum ne ya magen za ta hallaka kuma ya gashi yana son cece ta ba za ka fi zura hannun shi a cikin wannan rijiya zai ɗauko magen nan magen da ta cize mai halittar wuce shi ka sa ci wanda ruwa ya ci eh, ko in ka shiga za ka ɗauko shi in ya shaƙi ta zama tare kuma ko ta kuɗi ta bi ta mashi zai kawo ya zaro hannun shi ga jini na ruwa ta ci da shi ya kushe shi abokin shi ce ita hali zai ta mutu ya ce ya kalla abokin ya kalli wajen ya ƙara zura hannun shi da zai zafi ta ƙara cizon shi da ya kushe ya ƙara zaro ya ga jini na ruwa ya kalla abokin shi abokin shi kai ba ka da hankali ne ya ƙara zura hannun shi na uku da ya yi kuka kura ya zaro magen ya zaro ya kalli hannun shi da jini ya kalli magen ko ya biyar mun ji da abokin shi ɗabi'ar ka na rashin tausayi da rashin hangen nesa da rashin sacrifice me sacrifice hausa sadaukar kare ba zai ana ɗabi'a na da tausayi da ƙoƙarin ceto rai ba Ya ce yace saboda haka ita magen da ta san amfanin ceto su nake so ba kuma makasu da shari'a ne ka ce ka ce ka rai ko hmm. kana da su makasu da shari'a shi yasa na ceto ka su duka ga dubi da awa ko dalibi sai ya haƙuri da wannan ka ɗauka kamar wannan mutane kuma wannan magen za su daga ya kushin za su daga cizon ka za su daga maka kukan magen ko to amma sai kai haƙuri kawai da su yi maka ciwo kanka da ka je a sa maka kulansa a sa maka aiki kawai ku ci gaba da hanyar Allah kuma hanyar Allah ba za ta sha sai kuma saƙo abu guji zuwa ga sauran malami. ji tsoron Allah sun cewa su wakilan Allah ne a bai fata duk malami wakilin Allah yana magana da magana Allah kuma mutane sun amince mishi to yi duk tsoron Allah ya zai fatawa da musu fata da kuma fatawa tana da ƙa'idoji tana da ƙa'idoji sosai kafin ka yi fatawa ka duba maslaha da fatawa za ta jawo kuma ka duba mafsada din saboda shi addinin nan mabulin al-maslahat ne an gina addini na maslaha ne kuma farko ita ce darul mukafi muqaddamu ala mai misali a cikin kudi barna shi ake fara gabatarwa kafa a jawa amfani su shi sa malamin su Allah za su da su duba amfanin su tsoron ya fi yawa su yi in amfanin ba da yawa su yi mai kare ta abu da ya sana kawo na isu na iraki da iraki da yawa mutane sun zama asia ba da yawa wata da ka zo gidan mu biya take cewa da matana wai a sa da addu'a da sa iran da addu'a kuma su yan su ba su bikin su ma mushrikan bari su ci abuja a gidan hada babanmu kuma fa alu suna da gidan sun ci adadin da su addu'a saboda haka duk sanar da suka yi suna sa ta addu'a ka dai kun wannan eh ba a kan me na irin ka ba kafa da na wani to da iran da isra'ila suwa ne da aka kudu a yace inda ku akwai mutuwai da wajibin izalin don su kuma ma jami'a ko in ba za ka yi da su duka ba ne zan wajibi amma tun da sun su biyu da rabu to duka su kumala ba ya kaza ku da ɗaya ba an ce dole ta zaɓa ne a jami'in su duka allah halaka da su shi ke nan musulmi ya huta da shanu su yi wannan malamin su da ba da fatawa a ilimi saboda wannan ƙa'idar lokacin lukatin kaddamun aladin misali hmm. kaga sun ba da fatuwa da yawa ɗaliban su zuwa yin shi'a su mutu rasa ƙinan shi daga cikin kuma makasu da shari'a shi da din farko dai din shi da na farko sai tsare rai ko sai tsare dukiya ah, sai tsare hankali sai tsare mutunci wanda ya fi muhimmanci ka sa mutu rasa shi kuma da fatuwar kwakwaci ka ba mara kyau wanda ya tafasa sai an tara abubuwa guda kwakiyar ta sai ka kalli bangaren masajidu shari'a sai ka bangaren bangaren ƙwayar fikihiyya sannan sai ka kalli bangaren mutafi da shari'a ake maza, an ka dai ya saba ɗaya wani fatuwa ba ta yi ba mm. dole sai guda uku sun yi daidai daga wannan mutafi shari'a da ƙulani hadisi ijma kiyas bai taɓa mutafi da shari'a ba bai taɓa ƙwayar fikihiyya ba ya taɓa ba akwai da wani fatuwa mm. amma malamai ko dan neman suna eh dan neman ɗaukaka an taɓa isra'ila kuma an taɓa an taba abin da ne zan ce yana cikin kwamfaki yana cikin miki kullum sai ya abinci kullum sai ya kuma ji magana ce mu ba ba sun yana gwani a za ka zato an soyayya ne da kashi wanda ma bai so ta ba munafiki ne wanda bai maka addu'a ba ya zama munafiki ya zama kiri to irin wannan ina malamai abin da a dan Allah da tsoron Allah sifar ba da ilimi sifar ba da ikhlasi sifar ba da tsoron Allah Allah ya shirya da mu Allah ya gane da mu Allah ta saka mata alheri Allah kuma wata tsirki a tsirbiya wa na kallon kuma inshallah za ki Allah mun ji jawabai masu yawa masu tsada ce daga dr ibrahim minshawu ibrahim adam minshawu allah ta karanta a lokaci ya riga da allah yan uwa wanda za su zo jawabi su dan take ta jawabin kowa ya dan minti biyu ne haka insha Allah ko ba uku a takaice saboda yanayin lokaci yanzu shida da wani kusan minti nawa ne a ah, shida tsora minti biyar ko to sannan ba za mu mance ba akwai godiya ta musamman ga gidan Alhaji Diguru ah, wannan gida Allah ya saka musu da alkhairi Allah gidan na albarka ah, musamman yana godiya ta musamman ga Alhaji Aminu kuma alhaji sani da sauransu allah ya saka musu alkhairi lalle sun dage sai suna ba mu gudunmawa mai kamata allah ya saka musu alkhairi za mu kira mai jawabi na gaba za mu kira wata sun ta gashi ta a takaice insha allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, yan uwa masu albarka muna gode ma Allah ta'ala da nuna mana wannan rana da babu malamin mu fadilatu sheikh yahya muhammad as-salafi hafizahullah ake rufe tafsiri na wannan shekara na bana Allah ta'ala ya sanya wannan aiki da ya gabatar a cikin na ayyukan alkhairinsa Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya kara mushi kabaci Allah ya kara mushi hakuri domin ci gaba da wannan karantarwa da yake yi a kira ne zan yi guda biyu ga al'umma na farko ga ɗaliban wannan majalisi cewa kamar yadda magana ya gabatar yanzu a dage da karatu idan mutum da yana karatu shi ne zai cire kansa cikin jahilci kada mutum ya tsaya saurare kaɗai, kuma kamar da malam albani ya bayani akwai karatuka da dama da malam yake gabatarwa a wannan majalisi da wasu wurare mutum ya samu ya ribanci wani daga ciki ko ba da ba duka ba kusan kwanaki bakwai gaba ɗaya karatuka ne da yake badawa to mutum ya samu wasu kwanaki da zai zamto yana halartar majalisi kada mutum ya zamto sai ramazana ne kadai za a zo a saurari tafsiri to bayan ramazana ma ana bauta ma Allah subhanahu wataala to a dage da halartar majalis da malam yake gabatarwa da wasu majalisun na maluma na sunna da suke gabatarwa a wannan gari abu na biyu da nake so in jawo hankalin yan uwa shine wata suna da take tasowa tsakanin ahalus sunna yan salafiya wannan gari za ga ɗan ahalus sunna kuma lalle ɗan ahalus sunna ne fa suna da awon sunna amma kuma akwai wata kiyayya da gaba da ke shiga tsakanin ɗan ahalus sunna da ahalus sunna ni wannan ya faru da ni wanda ka san shi kun saba kuna da awa tare sai mutum ya gan kai kawai da kai kuma ɗan salafiya ba ya manta da halin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya siffanta su a cikin alqur'ani محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم sahabbai suna son junansu ne amma za a ga kawai baka wani mutum laifin komai ba laifin ka ɗaya kawai wala Allah dan ka zo wannan majalisar. to shi kenan sai ya ganka wallahi dan ahlus sunna fa sai kawai daga kamar ga dan bid'a kana kokarin ku gaisa assalamu alaikum a sallama ko sun mutum ko da kanshi ni mutum biyu ko uku sun mun haka to abin sai ta bani mamaki to wannan me na mishi na samu dan uwa yana magana ya ce to mallam suna ci da kai ne dace a ai da abin ake kallo in dai sunnan muke so mu mu da'awa a kanta mu yayar da mutane hankali su dawo kan sunna to ya kamata ko da mutum ya maka laifi in dai ba ya saba bane a aqida ko manhaji kai hakuri da abin da ya ma amma ya zanto ana kiyaya da juna kuma duka ahlus sunna anya sunnan ce aka saka a gaba gaskiya in dai sunna aka saka a gaba dole dama za a hakuri da juna ai Allah ya ce waje Allah ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun ai dama dole ne za a ma juna laifi idan ka ce wai za ka zauna da dan wanka ahli sunna kana tunanin ba zai taba ma laifi ba har abada to kai ma ba ka fahimci addini ba mutum bai fahimci addini ba ai kamar yadda a gidan mutum yake hakuri da matarsa yake hakuri da yan uwansa su mai laifi ya hakura ya ci gaba da zama da su dan dole to haka ma a cikin da wannan sunna da ake yi da dawa ta tarafiya aka ce wani dan halin sunna ne ina ga wannan kadai ya ce sa ka rika jin daɗi ka gan shi ake amma da ka gan shi ka da kai kuma dan halin sunna gaskiya wannan ba daidai bane ya kamata mu kan mu faɗa kuma ba zai yi a ce malami ɗaya ne ake zuwa wurin shi karatu ba gaba ɗaya malami ɗaya ai ina tunanin a ce ko nan gudun wadannan kadai ai ta fa karfin mutum ɗaya dole ana bukatar wasu malamin su taimaka ai kamata ya ce wani malami yana karantar da sunna da manhaji da aqida ta tacciya kai ma akan ta kake to ka rika jin dadi in ka ganshi domin ya rike maka wani nauyi ne da kake yi amma ya mutu kana jin haushi kuma wannan ba daidai bane kuma ya mutu ana yi ba dan addini ba babu wata matsala ta addini za a ce gashi ka saba wannan a cikin wani aqida ko manhaji ko dukkan inda mutum yake yake yake wato yake tsotsowa daga nan su ma suke tsotsowa amma kuma zan an sa mai juna kiyayya da juna wannan ba daidai ba ne ya kamata mu ji tsoron Allah duka gaba daya a ji tsoron Allah a so juna mutakar mutum yana sunna ka so shi dan sunnan da yake yi sunnan kadai ta ka so shi ko da yana da wasu ababe da kake ganin ya saba maka akai to wannan sunnan ta kai ka hakura Allah ya dace da mu amin assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum wa wa alaikum a wannan jawabi na samun cika Allah ya saka nan kai wallahi jawabi ne mai tsada sosai ya kamata ya aiki da shi yana da matukar muhimmanci sosai a wannan ya tuna mun da wani bawan Allah yana zuwa majalisin nan shekarar shi ya ce kusan guda goma shekarar shi goma a garin nan ba nan garin nan ba ne tun da ya zo garin nan ya fara zuwa karatu ya fara zuwa majalisin nan wani ya tare shi ya ce bai ya daina zuwa majalisin nan ai babu tarbiyya babu kaza babu kaza ko ya rubuta Allah shi ya za mu kira Ustaz Ismail Saleh domin ya gabatar da jawabi a takaice insha Allah عليكم السلام خير الحمد لله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 wanda babanmu kuma babban malaminmu a wannan jiha na kaduna a wannan gari na tudun wada ke gudanar da tasiri a wannan masallaci mai albarka masallacin da aka fi sani da masallacin malam bako allah ya ji kansa masa rahama da albarkaci zuriya abin da zan ce ni a takaice a gurguje shine kwamiti na wannan masallaci jagororin su da sauransu Allah ubangiji ya saka musu alkhairi Allah ya musu albarka ya yi zuriyarsu albarka ayyukan da suke yi na ciyar da addini gaba da kuma taimakawa da'awa da malam yake wannan masallaci Allah ya sa su gani a mizanin ayyukan su na alkhairi yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi salim sai abin da zan faɗa na biyu shine babban malamin mu Sheikh Yahya Allah ubangiji ya saka masa alkhairi Allah ya jakwana? Allah ya jakwana? Allah ya jakwana? Allah ya kara malam hakuri ba zan ce komai ba dangane da hakuri tun da malamai sun yi abin da akai ga ubanmu sarkin abin nan wannan yanki shi ma ya magana kan haƙuri malami ma Allah cewa ka yi haƙuri Allah ubangiji shi ne zai maka kyakkyawan tafiya nan duniya da lahira amma ba ba ina nufin cewa malam ya ja baya bane ko malam ya tsage ta malam ka ƙara wuta akan da'awa salafiya sai eh, malam a ƙara saboda idan har mawaki zai fahimci aƙidar cewa ba ba ku wanda ya sai tsaida ka sai in Allah ya tsaida ka ba wanda ya sai hana ka sai wanda ya halicce ka ba wanda ya ce maka tarnaki ko ya bange ka ya kange ka akan abin da kake so ka cin muwa sai Allah rabbul alamin to ballantana sheikh fahal jihibi wanda wani da kuma jikansa ya yi mawaka ɗansa kuma jikansa a duniyar ilimi ya mai waka wanda wasu da cikin ɗaliban ilimi nan da dama duk sun haddace saboda ya zama diwani ne ma a cikin diwani na waƙe da aka ajiye diwani ne muna da shi a gidajen mu ƴaƴanmu sun haddace wannan waƙa wannan jikan malam ɗin a cikin waƙarsa da ya kusan shekara ashirin da wani abu kenan baya yake cewa yahya huwa yuhyi al-uluma bi diqqatin fi kulli fanni anta fihi muqaddamu wallahi wa hakaza wa kad sadaqa hadha shayr mai wannan waƙan yayi gaskiya wa in khalafahu al koda ya saba ma waƙan sa yau amma maganar sa gaskiya ce Hausawa suna cewa maganan fari tsara ƙara samu maganan fari wanda ya zo daga baya fa yara ka ce ka yi su ta zama gizo ina fata an gane Allah ya kyauta ya shirya saboda haka akwai wani mawaki ana ce masa mirba rigima da husuma ta hasada ta hada shi tsakanin shi da wani abokin abun na ɗinsa mawaki ne shi ma ana ce mai faransa farar da ta mirba a gaba ita ce ya ga bayansa saboda mirba ya ɗauko tashi tauraron suna haskawa a duniyar waka mawaka ne ba sai ce ma mirba ka je zaka gani je ka ba kana so ka nuna mana kai ma ka isa ba kai ma wuyan ka isa je ka zaka gani sai mirba nan ke sai ga faransa sai ce za'amal ku, an sayaktulu mirba sai ce abshir bi tuli salamatin ya mirba yake biya wa kansa ya ce farazzaku wannan mutumin yake ganin yau zai ga bayan mirba'u sai ce kai mirba'u yanzu ma ka fara abshir bi tuli salamatin ya shekhana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya saka da alkhairi Ustaz Ismail ya yi jawabai masu tsada insha Allah ah, wannan jawabi ne mai tattare da al'amura insha Allah Allah ya saka mashi da alkhairi ah, a gurguje za mu kira mai jawabi na gaba ah, ta ibrahim kano insha Allah zai zo cikin jawabin da suka ci a wani ibrahim shi ma yana daga cikin manyan ɗalibai su kusan ɗalibai na wannan majalisi mai tarin barka wani su sun san shi wani su ba san shi ba amma dai zai sun gani za su gane wanda suka daɗe za su gane kowa No.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 a wannan guri musamman akan wato ainihin tsakurkurtar da malam akan da'awarsa ma da'awa irin tawa malam sun da ya ce tsuman wajen sun hanyar hanya ce kaɗe yaro kaɗe babba ba mu ganin muhazana ba mu jamala ba mu darat a cikinsa mana duk mutumin da ya sauka kan suna a sunan manzon Allah ba su mai kara ba duk gidan da ya fito ko wani ya fito ba za ka kalli gidan ba abin za ka kalla me yake kai in wannan abin ya sauka kan manhajin sunna to kawai a mai nasiya ya in bai gyara ba a take shi a wuce wannan shine kawai da wata sunna ba maganan kara matsayin da ake samu shine mafi yawan malamai na sunna suna kara ne sai a ce ai wani gidan wani ya fito bai kamata mu taba shi ba sai a kauda kai kuma mutane ba sa kallon abin da ya taba abin da ya mai da uban nasa ya zama wani abu shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mai da abin da ya zama a duniya to ya za a yi wani kuma ɗansa ya zo ya taɓa abin da ya mai da uban wani abu ko ka dame shi da sunan wai kame kara ina kasa fahimtar wannan wuce irin kare ce don haka yan uwa musulmi ya kamata mu jajirce mu dage gurin neman ilimi wallahi irin wannan jami'a laysa kal jami'at wallahi hiya jami'a laysa kal jami'at ba za ka san haka ba sai ka tafi neman ilimi a jami'a ba ga nan na farko wani za ka je jami'a sai ka yi ne sai ka je ka nemi admission ɗaya kenan kuɗi za ka biya bayan ka samu admission sai me sai ka fafa cikin wato ainihin me karɓar admission ɗin kansa bayan ka karɓar admission ɗin sai ka zo ka me acceptance fee sai ka je ka biya bayan ka wannan sai zo a baka me a baka a baka wato ainihin admission ɗin bayan an baka admission kuma sai ka fafa ka gurin me registration bayan ka gama registration sai me sai kuma tunanin ya za a yi a baka timetable na karatu bayan an gama wannan sai ka zo tun sai ba har yamma gidan malami wallahi tallahi mu ga shi mun tashi lokaci muna kasuwa a shari'a ba yau da ɗaya a ɗaya za mu tashi da asuba da kuma tun da asuba a zari muke asuba da asuba amma za ka je ka jira malami ya ce zai su karfe bakwai ko takwas kun yi tafaki wallahi sai kai la'asar ne zuwa amma irin wannan jami'a ta mu a yau za ka je ka yi ma'aimshin a yau za maka ishin a yau ma za a maka discussion a yau za maka tamkebin a yau za ka lacca. akwai arzikin da ya wuce wannan wallahi wannan ba karamin ni'ima bace kuma wallahi ka ji gama zagayen ka kam ka san mujin sun da kiran da ilimi wanda ya hada ilimin ka daban-daban irin wannan wallahi subhana ko mu gan tarbiya mu ka ga mu ga naune duk wanda yace ba tarbiya shine ba ita tarbiya amma mu ga naune mun kai wallahi tun asuba karfe 3 dare wallahi muke zuwa mu za mu tashi mana ya fi kowa ya zo ya alwala ta zama zuwa karatu shekara talatin bayan su wuce zuwa yanzu bai taɓa fashi akan wannan ba kana maganar tarbiyya mutane sun zama yan acaban addini to da social media an zama yan acaban addini yanzu acaba ake ka gane ko a don hasa ka tv ko kai magana ka gani saboda shi yin wannan katu ba katu da shura ba katu ne wato ainihin lillahi katu ne rabbaniyun walakin kunu rabbaniyuna da kuntum tu'allimuna kitaba wani wa bima kuntum su to katu ne rabbaniyai ba katu ne neman shura ko neman ya san wani ba tadiri na wato ainihin aiwa kan manhajin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko duk wani fanni da kake tunani akwai shi in ga bangaren lugha din da ake magana akwai in ga bangaren fiqh akwai in ga bangaren manaji akwai in ga bangaren aqida akwai gaba daya sai an haɗe maka an tattara maka shi abu kira ka san bahaushe ya ce malarabi na ce alƙurbu hijabu mafi yawan mu ba ma ganin ainihin wannan ni'ima saboda wani kusa da malamu amma wanda zai zo daga nesa shi zai ga irin ni'imar da ke cikin wannan matsalin da ke to Allah ka tafi mu da zama a cikin majalisi ka sanya malam ikhlas ka ba shi hakuri da juriya akan wannan yanzu fa kamar yadda malam wanda wuce da faɗa wannan yake alama ma akan muna jin ake a yin kaga kana tafiya akan da'awa ka ba a tsangwamar ka to akwai alamar tambaya akan ka dan duk wanda kowa tsarki kowa kirki kowa kirki a duniya shi ne manzo Allah amma sai ka tsangwame shi akan da'awa to ina kuma ainihin mu Saka duk wanda ya tsaya kan manhajin sunna to sai ka tantance wannan za zaka muna fata Allah ka kuma akan wannan da'awa subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum Allah ya saka da kai Malam Ibrahim Kolon to ba kun da da Allah ya saka da kai kun ji jawabi sosai a bakin sa Allah ya saka mishi da kai suna daga cikin wanda suke zuwa daki karfe hukun dare a wani karatu a wani mata to saboda haka ba abin da za mu ci sai dai mu ce malam ya ci gaba da hakuri a yi haƙuri ya yi haƙuri insha Allah nasara tana nan zuwa kuma ana cin nasara insha Allah a za mu kira a gurguje lokaci ya idan Allah ya haƙuri mutane ku suka rage gurin za su ta kuma insha Allah mutum zai ne ma yi jawabi sannan sai bai tuka da za a karanta insha Allah amma bari mu kira mai baiti da ya fara tukunna za mu kira ustaz Nuhu Yahaya Bakwai idan zai karanta mana biya kaza sannan sai mun yi jawabi guda ɗaya sannan sai bai ci shi kenan sha ba don ruwa ɗaya yau yau ne daga yau shi kenan sai wuce kana الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام آه، كل من تابع تفسير شيخنا في هذه السنة المباركة قد سمع ما ذكره الشيخ من بعض ما يلاقيه في طريق الدعوة والتعليم من مشقة وجفاء وفرية فأحببت أن أواسيه بكلمات يسيرة وأذكر نفسي وإياه بالصبر والثبات على الحق فإن هذا طريق الأنبياء والصالحين وقد نظمت في ذلك أبياتا على بحر الكامل أقول في مطلعها بشرى بشيخ في الهدى يترقى يحيا ويحيي في البرية من شقى ثلاثون عاما بالدعاوة مخلصا تدعو إلى نهج السلف ومنهجا أنقى نشرت عقيدة أهل السنة أحمد نشرت عقيدة أهل السنة أحمد وسلكت في درب الهدى مسلكا أرقى فسرت آيات الكتاب بحكمة تحيي القلوب وبالهدى تتلقى وصبرت في درب الدعاة محتسبا وصبرت في درب الدعاة محتسبا لم تخش في الحق المبين وما لقى لا ينفدن الصبر منك لجفوة أو مكر من باع الرشاد وأشقى لا ينفدن الصبر منك لجفوة أو مكر من باع الرشاد وأشقى طبع النفوس عن الجميل ذوائب لكن ذكر الصدق فيك تحققا فاثبت فاثبت على نهج الرشاد مجاهدا حتى تنال من الإله المرتقى دم ناصرا كن ناصرا للحق دون ملالة فالفجر يأتي بعد ليل أغلقا السلام عليكم ustaz mun biya ya ba malli Allah ya saka mushi alkhairi shi ma yayi abiyad ne domin kala akurtar da malam malai a kuri akan abubuwan da yake fuskanta a lallai kan fuskanci abubuwa kala kala to muna fatan dai Allah ya fara hakuri insha Allah kai dama da zaran ka ga suka yayi yawa to alkhairi yana zuwa ta sha to muna fatan Allah ya kara kawo alkhairan ya ƙara. tabbaka mana wannan majalisi da duk majalisai sunna insha Allah za mu kira mai jawabi na gaba na ƙarshe Ustaz Muhammad Abdullah Malam Muhammad Fari kenan ko insha Allah ai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 Yahaya muhammad salafi allah ba tare da bata lokaci ba yan uwa da dama sun faɗi abubuwa da ya kamata ina so kai in ishara za da magana da malayi ana kwana ji uku da ya wuce da yake cewa da shi abinci ne da ya kare eh, wannan maganan akwai hikima daga abin lura a ciki sabon ya kai wanda kamar ana jira ne adan wane wani sharri ne kuma za a kikiro nan gaba kuma a sanya za a fuskance shi misali abin takaici, kai ce a ce da'awa kamar da ta ce da'awa iri daya manhaji iri ɗaya amma kuma a ce ana samu masu irin wannan adawa da malam tsawon lokaci misali a ce har yanzu kuma ba gaji ba ana yi to kuma matsalan kuma ba matsala na addini ba matsala ne na duniya wanda kamar yadda malam ya sha faɗi irin wannan matsala yana ba shi wahala da al'amari na addini ne zai baje ya yi rudu yadda ya dace amma al'amari na duniya to ya in za a tambaye shi me ake faɗa a kai to me zai ce to shi yasa irin wannan faɗa yana ba shi wahala amma kuma wayancan bangaren misali abin na ganin kamar bai ba sa jin komai akan haka to mu dai muna alfahari da malamin mu muna alfahari da wannan majalisi kuma muna faɗi da babban murya duk inda nake ina faɗi cewa mafi yawan karatuna daga wannan majalisi ne saboda haka duk inda naje na ga ana faɗin maganin wanda ba shi ba to in Allah ya da za mu ba da kariya gurgurda abu da muka sani tuhumar majalisin da hassada rashin tarbiyya da sauransu wannan kage ne kuma ƙarya ne wanda ɗaliban majalisin nan duk inda suke insha Allah ta'ala wato suna wakilta wannan majalisi kuma ba a taɓa tuhumar ɗaya daga cikinsu da rashin tarbiya da kuma hasara hasil dai mukan gan wasu a wasu majalis ga gansu a cikin siyasa da wasu abubuwa misali sai mu ji mamaki su ce wannan tarbiya masu cewa ba tarbiya ga su kuma dumudu a cikin siyasa da sauran abubuwa sai mu ci Allah shi kyauta muna ƙara ba mana hakuri da kuma jajircewa kan wannan kadiya da ke kai da kuma hanya kuma mu ma ɗalibai Allah ya ba mu iko mu fa'idatu da karatun malam kuma mu dinga halartar majalisan da kuma difa'i ga wayannan sharrin da ake yi duk inda muka gan ana yadawa ko a social media ne ko individually na ka same mu kar mu gaji an ci da ana yi sai gaskiya ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka alkhairi ah, malam Muhammad Allah ya saka da alkhairi yana da cikin wanda duk wannan gwagwarmaya ya san kanta ya san duk inda abuwa ke tafiya muna fatan Allah ya kara mana hakuri a ah, shawaran da muke kara ba yan uwa duk wanda ya ji jawabi wanda bai gane ba wani ya tare ka ko ya gaya ma wata magana ya ce malam ya ce kaza ko an yi kaza ka ce ƙarya ne ba in ka kare ta sannan kuma ka ce in gaskiya ne abin da ya faɗa zo su zo su je wurin malamin a bincika ya zo a je wurin malamin a bincika magana in dai da gaske ne to wani akwai wancan ba alan da na fara magana a kan shi ya fita daga majalisun yanzu wallahi yana faɗa ya ce shekara goma ana tare shi ana ce babu tarbiyya ya yi ta ƙoƙarin wai me rashin tarbiyya ya yi ta zuwa karatu ce shi kullum yana zuwa karatun nan bai ga rashin tarbiyya ba ga ce ai ba za ka gane ne. ba za ka gane ne kwarau sai aka ce mai to idan yana so ya zo za a haɗa shi da wane da wane da wane zai gane kaza sai ya ce me za a gane ga malamin da yake karantawa kullum yana karantar da shi yana karatu a nan kullum da shi yake karatu da Ba da daddare ma da shi yake karatu to ya za a ce mai malam babu tarbiyya me ya za a ce mai nan sun babu tarbiyya to gaga so ake da karfi da yaki sai yaki yi batanci kuma abinda da zai baka mamaki kun wani ya ce bari ya je bincika sai ya ce wai kar ka je ka bincika in ka bincika ba bai ka sani ba to me ce so ka faɗa kar ka bincika a gaya ma magana kurin ka ɗauka to irin nan me za su ce an ce in ja'ukum na bi fata fatabayyanu wancan hadisin ikudin nan da karanta na cikin bukari ko magana aisha me za su ce a kai kenan in ka ba da labari kurin wanda ya ba da labari shi ne mai gaskiya ba za a bincika ba za a komai ba to ga wannan bala'in ya yi yawa muna fatan yan uwa ko za ku taimaka wanda aka ba labari ya karyata ya yaki ma wanda ya faɗi labarin tun daga lokacin fara wannan shi ne fara muna fatan Allah ba mu yakan kiyayewa mai jawabi na ƙarshe wanda zai yi mana baiti na ƙarshe daga nan a rufe shi ne Ustaz Ibrahim Bello wannan baiti ya kuwa shi ce Malam Maryam Bello malama amarya da dago ta rubuta Allah ya saka mata da alkhairi da ta turo nan wata ya zo ya karanta domin godiya ga wannan majalisi Allah ya saka mata da alkhairi بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان القصيدة نعم المكان وقالت الشاعرات في مطلئها نعم المكان بعين عند جلاتي لما بدا كصباج الحب في الناس هاك السلام عليكم من يشاركنا قلت السلام عليكم كل أدناسي هيا لنكتب إن القلب من, من هيا لنكتب إن القلب منشغه هيا لنرسم ما في النفس بالماسي سل السهائب من في الكون يشبهها تبدو خواطرها من أجله راسي واسأل نجوم سمائي حيث تسمعه إذ شيخنا يحيى يعلو كشرطاسي يا شيخنا وأبا شردوس يا يحيى تلك النجوم توازي نور حساسي شيخي عليك سلام الله يا سلفي كن كنا نثبتها دوما بأبراسي كم كان ينتشر المنهاج من فمه يعطيك غايته في كل جلاس إن البلاد وفي الآفات تشهده إن الورى شهدت أعلام نبغاز كان المعلم دوما صوته علم أدلى دلائله يدلو لأنفاس كم كان ينزأ لبس الجان في هكم يكفيه, مل يكفيه ملبس علم خير لباس يا ربنا أكرمه الكل يا صمد تسلم يداه يطيب الكون بالراس Allah ta karance ni a wannan shi ne karshen wannan tafsiri na wannan shekara muna fatan Allah ya sanya alkhairi Allah ya sanya cikin mizanin ayyukan malam malam ya cigaba da hakuri insha Allah an wara su da wasu yayin da ya kamata ba sani ko malam zai yi jawabi sai ya riba a jawabi na kamar yadda na saba ne shine abubuwan da mawaƙa suke faɗa kada Allah ya kama ni da shi abubuwan da wayannan masu wake suke faɗa kamar suna mun addu'a ne Allah ya kai ni zuwa ga wannan matsayi ba wai suna nufin wai na kai wannan matsayi bane saboda haka Allah subhanahu wataala ya sanya kamar yadda suke yin wannan wake suna nuna na kai wani mataki na ilimi to Allah ya sa in kai wannan mataki har in wuce amma a yanzu ni har yanzu ina matakin ɗalibin ilimi ne allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk